salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnati ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai na ce ne a shi nan yana daga cikin akalaniyin a farafin motar zila fata amma ina ganin akwai ɗan matsala ah, shi wannan da aka ce huwa minar akalaniyin din nan kamata ya ce yana ƙasa ne magana ne na ƙala sahibu fajar islam ƙala sahibu fajar islam muhammadu amin kenan ahmad amin shi wannan mutumin yana da fahimta na akalaniyin ya yi rubuce-rubuce fajar islam duhal islam kaza kaza to shi wato yakan karyata hadisan annabi da yawa yakan yi nakari ga tarihi wanda yake ya inganta to shi din nan mai fajar islam din nan ahmad amin ina zuwa ahmad amin ya faɗa kuma wa yu'alliqu ala hadha ra'ayi kuma yana ta'aliki ga wannan ra'ayin misali na mujin farazi فيذهب إلى تبعيده بعدة أسباب عادية وتسيء تفضوا غرون حديث yana da fahimtar raunana hadisin saboda ba da yawa shi wannan mutumin yana raunana wannan labarin wannan ra'ayin saboda ba masu yawa wani ra'ayi yake da yake raunanawa wai wani ra'ayi yake raunanawa ra'ayin cewa wasir bin yatsa ya zo ya yi rashin kunya ga malaminsa a cikin majalisi an tambayi malamin kan mutakibul kabira da aka tambayi malamin kan mai aikata manyan zalibai sai ainihin kama malami ya bada amsa ɗalibi ya yi wuf ya bada amsa da ya bada amsa kuma sannan ya ja zugansa ya je buɗe majalisi a gefe kun gane wannan ko to da ya buɗe majalisi wai tun daga nan aka samu suna mutazila saboda shi wasil ya ce in eh, ita ne ko ita na wasil wasil ya nisance mu to wannan ra'ayin da muka faɗa shi ne shi mai fajar islam ahmad amin wato ya zamanto shi yana ganin ra'ayi ne mai rauni ra'ayi ne mai rauni kuma ya kawo sabubba da yawa shi wannan an gane ku to shi ne na ce kultu huwa min da aqraniyin a ƙasa ya kamata abin ya kasance a yi talibin shi a ƙasa shi Ahmad Amin yana daga cikin yan a farakul mutazila wato wanda suke ƴaƴan mutazilawa fata amman dan kada ka rude da shi mutum dan bid'a ne shi eh yanzu nan wurin bayan wai zaɓi na ina ta da ifi da ifi eh. sai ka tafi ƙasa sai a sashi a ƙasa ya ce wato shi yana daga cikin yan akalandiyin ya'yan mutar zilawa shi ahmad amin eh. Eh, daga kan bayan za mu ilata ɗan otu zai ji ƙasa bai za mu ilata da izi ne zai asbab yana ƙasar eh, daga wannan tabi yi din nan ya sa lamba a wajen ya yi ƙasa an fahimta na ga ba shi wannan misali kala sai ya fakar ko ko ta wajen kala sai fajar islam za a iya sawa wajen kala sai fajar islam sai a sa ɗaya a wajen a sa number one sai a sa one din shi sai zama bayan kultu sai zama bai zahabu yana kasar Kala kenan قال صاحب فجر الإسلام ce kultu. wannan mai fajar islam ne yana daga cikin akalaniye ne hmm. ko gane ko ah. aha eh to shi kenan da kai ta diki shakasa nasa yawa a sa shi a kasa eh irin yadda ake sa a tarihi a kasa ba suna sa nan ba number one a is a shima number one a It's ai zai bi